بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تزامي درسينا دليل 30 دقيقة أشكين كراتمنا ألفية ابن مالك بشرح انتنا ابن عبيد يو أشرين قوة المحرم هجرات الدبودة 448 بيرقوة bakwai shekara ta 2026 ta miladiya na'am muna cikin nawasibul fi'lil ah, al-mudari mun shiga irabin af'al mun yi a ah, <coughs> mun yi lan da kai wanne muka yi wanne muka yi a mun yi lan da idan ko mun yi lan a ah, Ah. Eh, mun yi ahwal din idan haka ne ah, ah, a yanzu haka ne mun yi an mun yi idan wa nasabu bi izanil mustaqbala in sujrad wal fi'lu musala muka ce idan an mata nasaba idan ya zamanto kan cewa ana magana ne akan al kuma ya zamanto ita ce a farkon akwai sadara eh, sannan kuma kar a samu fasil tsakaninta da fi'ilin da ta yi masa nasu ba wayannan sharaɗai guda uku muka karanta to yanzu za shiga ahwal ɗin an a ita wadda take ita ce ita ce ummul babi na'am بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على النبي الكريم قال رحمه الله wa bayna la wa la li jarri yutuzim إظهار أن ناسبة وإن عدم لا فأنا علل مبهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا كذاك بعد نو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أنا خفي نعم يتي وبي وبين لا ولا ولا وبين لا wala mi jarri ultuzim izharu an nasibatan an lizimta bayyana an ita dai an din nan wadda take mai yin nasaba in ta zo tsakanin la wadda take la yana nufin annafiya wala mujarrin da lam jarra lamu ta'lil to in dai aka samu in aka samu la nafiya in an ta zo bayan la'an nafiya idan an ta zo gabanin la'an nafiya ko kuma ta zo bayan lamul jarri to zima izharu an dole ne ta zamanto an bayyana ta wato wannan zai bayyana mana ahwal din da ake bayyana an da kuma inda ake bayyana ta wujuban da inda ake bayyana ta da inda ake boye ta wujuban da kuma inda ake halattawa ko a ɓoye ko a bayyana na da wannan salasatu ahwal tunan ya fara da halin wujubul izhar shine in ta zamanto a tsakanin la da lamul jar wa in udim la in kuma babu la an nafiya fa ana amal fa ana amil uh, muzharan aw muzmara in babu la an nafiya to sai ka zo da an din muzharan a bayyane a mudmara ko a ɓoye shine jawazul amri. jawazul izhar wal izmar ba da lamu ta'alil idan ya zamanto a'a la an nafiya wa in udim la in babu la din na'am eh tsakanin la da lamu ta'alil haka ne idan aka in aka rasa la to a nan wajen in aka rasa la'an nafiya amma akwai lamu ta'alil to a nan kana da zaɓin ko ka bayyana an ko ka ɓoye ta wa ba da nafi kana sannan bayan korewa na kana hatman udmira to nan wajen ana ɓoye ta hatman dole wannan shine wanda ake ce mata lamul juhud ma kana Allahu wa ma kana Allahu li yu'adhibahum ay li an yu'adhibahum nan wajen dole a boye ta ba za a fade ta ba wannan ita ce ake ce mata lamul juhud wato in ya zamanto nafiyin konewar ya hadu da kana to a nan wajen dole a ɓoye ta ka za ka ba da au hakanan ma idan ta zo bayan au a shi amma shi wannan bayan au idza yasluhu fi mawdi'iha hatta au illa idan ya zamanto a bigiran nata na an wato aka bada tana da ma'anar in au ta zo kuma ya zamanto au tana da ma'anar hatta ko tana da ma'anar illa to shi ma a nan wajen dole a ɓoye an kamar yadda <laughs> wannan a cikin eh, eh, abin ne biyu ne you da kawai din da kuma baitukan eh, amma kawai <clears throat> din sun bayyana cikin sauki a cikin katsurun nada katsurun <laughs> nada ya bayyana su cikin sauki amma an Allah da za mu fahimci za mu rike su daga amsila na'am eh a <clears throat> kamar menene la'astaslihan na sa'aba au udrika almuna au udrika ai hatta udrika almuna dade mu gani daga misalan da zai kawo saboda haka a halin wujubul izhar shine idan ta zamanto a shine idan ta zamanto tsakanin lamun ta'alil da la'an nafiya nan wajen dole a bayyana ta halatul jawaz in ya zamanto cewar ita lamun ta'alil tana nan amma an shafe amma babu la'an nafiya to a nan wajen <clears throat> ya juzul izhar wa ya juzul izmar hali na uku halin wujubul ikhfa' wujubul ibmar dole ka boye ta kakka bayyana ta in ya zamanto bayan nafi kana wadda ita ce ake ce malamun juhud mm. ma kana Allah li yazara almu'minina to sai kuma hali na biyu na wujubul idmar in ta zamanto bayan au amma au din wadda take da ma'anar hatta ko da ma'anar illa na'am to wannan su ne ahwal ɗin da ya faɗe su mm. insha Allah wazi ko to za mu gani daga misalai kuma akwai bakiyata a wajenka? to ni a tamu min bayani na wasu bil mudari to la ba a ta to sai a sa fi nuskatin bakiya wato ita an ta banta tsakanin sauran nasibai na fi'ilul muzare da kan cewa tana yin aiki muzharatan a bayyane au muzmaratan ko a ɓoye hmm. saboda ƙarfinta <laughs> eh, ko an ɓoye ta sai ta aikin فتظهر وجوبا إذا وقعت بعد لام الجر بين ni haka yake bayyana lamil jarri wala to tana bayyana tana ana bayyana ta wato tana bayyana bayyanuwa wujuban tilas idan waqa'at bayna lamil jarri wala lam wala annafi'a in ta zo tsakanin lam wadda take yin jarra da kuma la annafi'a hmm. nahu kamar ka ce ji'tu bi alla tadriba zaidan ji'tuka ni a ta zai dace mana yi eh, ji ituka li'alla ta tadriba zaidan na'am ka ce fi nusha ji ituka kamar ta kuce ta ɗazumi ma cewa ne wa fi nusha baqiya ji ituka li'alla tadriba zaidan kaga ga lam ina lamul ina lamul ta'lamul jarri din li ina kuma la an nafiya la to ina an din Allah haga sai aka idgamin nun a cikin lam ko li Allah kaga to nan wajen a bayyana ta dole ne wujuban ba za ka ce ji tuka lila ta zai don ba <coughs> ba za ka ce haka ba larabci ba za ka yi izmarinta ba <clears throat> na'am kuma tana bayyana jawazan bisa halacci <clears throat> idan waka atba da lamil jar in ta zo bayan lamul jar walam tashab hala annafiya kuma la annafiya bata abu bata sahibance ta abokance ta babu la annafiya Mhm. kamar ka ce ji'ituka li aqra'a ko kuma ka ce ji'ituka li an aqra'a in babu la'an nafiya ka zo da lamun ta'lil to ko ka bayyana ta ko ka ɓoye ta tana nan amma kaga inda baka bayyana ta ba in ka ce ji'ituka li aqra'a to kaga li aqra'a sai ya zamanto a ah, lamun jar أقرأ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة نعم. جوازا هي يعني بلاك تشي وجوبا با وجن إعرابي منصوبة بأن مضمرة جوازا آه. و ولا والجملة من أن وما دخل من أن المضمرة وما دخلت عليه في تأويل مض... في تأويل مصدر مجرور بلا أي جئتك للقراءة جئتك لقراءه نعم هذا ان لم تسبقها لم تسبقها كان to تو wannan idan ya zamanto kana almanfiya wadda aka kore ita kana din bata riga ta bazuwa ba in idan amma wannan idadin za ta fi kyau anan yayin da mm. ɗin domin in abu ne wanda yake kama za ka iya kaddara shi shi kwa iza mutu haƙiƙul wujud amfani da iza zai fa'ana na'am iza haza yi wannan hukuncin wato wannan hukuncin na jawazul izhar da jawazul izmar idan ya zamanto kana almanfiya ba ta gabace ta ba an fahimta wato shi lamu ta'alil din in ya zamanto gabaninsa babu kana almanfiya kana wadda take an kore ta kaga amma akwai kana kowa shine wadda ake ce ma sai lamu din sai ta zamanto ita ce ake ce ma lamun juhud wanda yake nassi ne a cikin nafi hmm. ma kana lillahi an yattaqiz a wannan ba ba zai zamanto wa ma kana Allahu li a imanaku ma kana Allahu li a imanaku to kaga wannan ita ce kaga ma kana shi ne ita ce kana al ta gabaci ita lamun ta'lil din ma kana Allahu li a ga lamun ta'lil din nan to a nan wajen dole ba za ka ce ba za ka ce ma kana Allahu li an a imanakum in ka haka kai gwaranci a larabci hmm. an bayyanta na'am to idan kana wadda take almanfiya wadda aka kore ta ta gabaci wato lamu ta'lil dinnan to wajibi ne a ɓoye an dinnan kamar ka ce ma kana zaidun li fa’ala ba za ka ce li’an ya fa’ala ba ba za ka faɗa haka ba Allah ta'ala ya ce li yu'azzibahum ka gani li yu'azzibahum mm. wa anta fihim na'am to hali na biyu wanda yake wajaba a ɓoye an ɗin nan wanda yake ba a ɓoye an ne idan ta zo bayan au al-muqaddaratu bi al-abada aw al-muqaddarati bi hatta wanda ake kaddara da hatta Allahu Allahu akbar <coughs> na'am na'am hmm. Hmm. Eh. Eh. Eh. a wannan saboda rasu ne haka ya zo a cikin amma haga ai wajen nutuki ana shigar da an ɗin cikin la hmm. duk ma'anar su ɗaya eh wanda aka ce Allah ɗin an la ne akwai an ɗin wannan ba shi da alaƙa da na hau hmm. tunda an inda da tana nan an bayyana ta eh ya loga <laughs> to <laughs> ya loga na'am <clears throat> na'am wani da na ke adadin na jini ke irin wanda na ƙorani din wanda za ga wanda a rubuta shi wani ba a rubuta shi wani ba a ne a kira an da ake isa nonon da shi ya sai a rubuta a'a kawai haka yake rasmul usmani ne da wanda yake izhar din da wanda baya izhar din haka yake wannan kuma in sun zo wajen karatu ne to sannan wannan zai bayyana amma dai a rasmul mushaf haka yake a cikin ar-rasmul usmani hmm. <coughs> eh lamul juhud ce hmm. Hmm. yace lamul juhud din ai wato abin da yake yi wato yi zurfi a cikin nafi shi yasa ake ce mata lamun juhud ta yi zurfi a cikin korewa wato Allah ba zai taba ba ba zai taba ba hmm. <laughs> na'am wajibu idmaru an ba da au ana yana wajaba a ɓoye an bayan au wadda take ake kaddara ma'anarta da hatta ko kuma ake kaddara ma'anarta da illa to yaushe za ka kaddara ma'anarta da hatta yaushe za ka kaddara ma'anarta da illa hmm? tunda wannan abu ne wanda yake na hau ba zai bayyana maka ba a ma'ani ne za ka koma to ana kaddara ta da hatta idan ya zama to fi'ilin da yake gabaninta abu ne wanda yake karewa shay'an fa shay'an dai mataki mataki ana kuma kaddara ta da illa in lam yakun kadhalik in bai kasance haka ba wanda yake karewa lokaci daya na farko wanda yake yankabi shay'an fa shay'an hmm. kamar fadin sa au al muna faman qadatil amalu illa lisabiri yace la al sa'ba zan abu mai wahala zan mayar da shi mai sauki au al muna to nan kaga hatta ne har sai na riski burina faman qadatil amalu burace burace basu su miƙa wuya sun sallamu ba illa li fabiri sai ga mai haƙuri eh, to kaga yace au udrikal muna kaga ai a riskar buri sai an fashe an sai a hankali <laughs> to shi yasa sai aka kaddara au nan bi ma'ana hatta to kaga shi yasa ake nasaba to ba za ka ce la astafilanna sa'aba au an udrikal muna ba na'am ai ai لأستسئلن الصعب حتى أدرك المنى نعم شيني حتى أدرك المنى فأدرك إنن أدرك أدرك منصوب بأن أن يمسى wadda ake kaddara ta bayan au wadda take ita au din bi ma'ana hatta to ita kuma ɓoye ta wajibi ne نعم فأدرك منصوب فأدرك منصوب والثاني take zuwa da ma'anar illa kamar faɗinsa za ka mastu ƙanata ƙaumin kasartu ku'ubaha au ni wa kuntu idza ghamastu qanata qaumi ni na kasance wato idan na jijjiga a wato a mashin mutane kasartu ku'ubaha to to to a gabata sai na karya shi au tastaqima sai dai in ta miƙe wato in ya idan ya tsananta ya kai ɗauki a kan janibin mutane to zai zuba musu masifu iri-iri har sai sun miƙe har sai sun zo sun miƙa wuya alkana ɗin abin da yake nufi duk da yake arrumhu ne amma yana nufin idan ya fuskanci mutane wato da suka fanɗare to haka zai rinka zubo musu addawahi iri-iri shine kasrul ko'ob ɗin kenan gabar zai sare ta wato abinda zai kawo duk abinda zai wanda yake suke takama da shi na karfi sai ya karya su ya kararraya su har sai sun miƙe sun zo sun biyu sun miƙa wuya to ai kaga al-istiqama abu ne wanda yake za a yi shi lokaci daya hmm. illa an tastaqima wato ba zai daina ba sai dai sun yi istiqama tunda istiqamar ba mataki mataki bace ko akwai ta ko babu ita hmm. Mm. <clears throat> to kaga menene shahid anan aw tastaqima eh, ay illa an tastaqima na'am illa an tastaqima na'am fatastaqimu mansubun bi an tastaqima eh to na'am eh, wadda take wajibi ai mata idmar na'am wa ba'da hatta aka za igmaru an mhm. tun ka jud hatta ta tura za a zan na'am ya wa ba'da hatta bayan kuma ma hatta haka za igmaru an hatmun haka nan an hatmun dole ne ka jud hatta ta tura za a zan wato kamar cewar ka jud ka kyauta hatta ta surra za hazan har wanda ke cikin bakin ciki ka sa shi farin ciki ka faranta mu mai bakin ciki na'am daga cikin wato daga wura daga inda wato izma boyewar an yake wajaba sa akwai hatta kamar ka ce sirtu hatta adkhulal balada ita hatta kun ga jarra ce jarra ce amma ba ta yin wato tana shiga a cikin annual fi'il asali hatta tana shiga cikin suna ne mm, hatta matla'il fajr tana daga cikin huruful jar to amma saboda in ta shiga in ta zo idan an almudmara ta zo bayanta idan fi'ilul mudari ya zo bayanta to ana yin tawilinsa da masdar shi yasa dole akwai an wanda yake an ɓoye ta ay sirtu hatta duhuli albalad sirtu hatta duhulil balad shine takdirin eh, to zai kace sirtu hatta adkhula albalad na'am to kun ga hatta harful jar ne shi kuma adkhula an yi masa nasba da an wanda ake kaddara ta bayan hatta هذا إذا كان da بعدها مستقبلا مستقبلا وانا إذا فعل da yazo bayan ta mustaqbalan abu ne wanda yake zai zo nan gaba idan kuma ya zama to fi'ilul mudari din halan ne bi ma'ana yanzu ko kuma za a yi masa tawili da halin da ake ciki to dole a yi masa rafa wannan shine ya yi masa ishara da faɗinsa حالا أو مؤولا به ارفع عنا وانصب المستقبلا وتلو حتى حالا abin da yake fi'ilin da yake biyo hatta in dai ya halin kasancewarsa halan ai halin kasancewarsa halan cewa yana da ma'anar hali na yanzu au mu'awwalan bihi ko kuma ana masa tawili da hali irfa'anna to kai masa raf'a. wansu bil mustaqbala kai nasaba ga wanda yake na mustaqbala hmm. na'am ah. Ah. Eh, wato yana hikayar mu'awwal ne bil hal wato a wannan halin har suka kai suna fada a bisa kira'ar hatta ya qulur rasul eh a ƙira'ar hatta ya ƙolin rasul wato yana hikayen wancan halin nasu ne a wancan halin har sai da a lokacin nan suka rinka faɗan haka saboda aka ya zama to mu'awwalun bil hal a hasanta da wannan misalin hmm. na'am sai ka ce sirtu hatta da al balad na yi tafiya har ina shiga cikin garin bin raf'i kai shi da rafa'a in ka faɗe shi alhali kana shiga garin firtu hatta a adkhul albalad hmm. Hmm. ko haka nan ma idan shiga garin ya riga ya abku amma nufin ka shine ke hikayar wannan halin kana ba da labari hmm. aine ta tafiya har sai da na shiga gari to ka gani kuntu na kasance ina tafiya hatta a ha. ba za ka ce hatta adkhulaha ba mm. hatta adkhuluha da wannan mu'awwalun bil hal tunda kana hikaya ne shine shine shi ma kamar na wannan ayar wa zulzilu hatta yaqulu ar-rasulu na amanu ma'ahu eh? sai ya zaman tunda ana hikayen wancan halin nasu ne na'am fa jawabi na فا جواب نفي أو طلب محضين an. وتفعها النسب نعم yace wa ba da fa jawabi nafi bayan fa wadda ta zo a jawabin korewa ba wadda ta zo a jawabi na fi'ili da ya kore a gabaninta au talab ko ta zo a jawabin umarni jawabin talab mahabaini da shi jawabu na nafiyin din da shi talab din su zamanto mahabaini ai tsantsa bi ma'ana waɗanda yake za a iya a tawilinsu wato wanda yake zai zamanto babu wani abu na gurbatar ma'anar isbat a ciki wato tsagwaron nafiyu ne korewa an e, ita an e, ha hatbun nasab an tana yin nasaba nasab ha hatmun wal hal nasatru ha hatmun a halin kasancewar boye ta ita an din hatmun dole ne saboda haka idan aka samu fa ta zo a jawabi na nafi mahab ko jawabi na talab mahab to akwai an da ba za a bayyana ta ba wato hatmun da ba za a bayyana ta ba kuma za a yi nasa ba mm. mm. kamar ka ce <clears throat> la tajiri fataskuta la tajiri kada ka yi gudu fataskuta sai ka faɗi to kaga faɗin ta zo jawabi ne na nafiyun mahab mm, mm, ko kuma a ƙum fa'ukrimaka kaga talab mahab ƙum mm, fa'ukrimaka to nan a ukrima an mudmara wujuban ita ta yi masa nasaba na'am ijtahid fatanjaha eh shi ma wannan ba da talabin mahab ijtahid ijtahid fatanja eh. na'am yana nufi cewa an tana yin nasaba alhali tana abar wajab abar wajabta sharifa abinda take ma nasabar shine fi'lul mudari wanda yazo ba'da al-fa'i ita fadin nan wanda ake jawabi da ita a korewa tsantsa ko kuma nema wanda yake shi ma tsantsa misalin korewa ma ta'atina ma ta'tina to kaga afwan wannan nafiyu ne ni misalin da na kawo na nahayu ne zai fada cikin talab amma nafiyu korewa ma ta'tina baka zuwa mana fatuhaddithana Allah ta'ala ya ce la ƙuba alaihim fayamutu ka gani la a alaihim wannan nafi ne mahaf fa yamutu yamutu fi'l mudari mansub ne alaman nasbasa hasfin nun eh, fa mutu mansub to abinda ya masa nasaba an wujubar ba a dafa ma'anar kasancewar korewar ya zamanto tsantsar korewa ya zamanto ya kubuta daga ma'anar isbat ma'anar tabbatarwa tunda na ne shine akasin isbat in bai zamanto kan cewa ya wato kubuta daga ma'anar isbat ba to ba abin da yake zuwa bayan fa ya waje ba a yi masa raf'a hmm. kamar ma anta illa ta'tina fatuhaddithuna ma anta illa kaga wannan ba nafi ne mahab ba tunda abinda ka kore zai iya zamantowa kasur ne izafi ba kasur mutlak ba ma anta ai kaga zai iya zai iya daukan wani abu wanda yake shi ba a kore shi ba in aka ce ma ta illa tatina kai dai ba wani bane sai kana zuwa kaga in kace shi ba wani bane sai dai bai a'a bai dauki cewar abin da ya kore bai dauki kan cewa da ya ce ma ta itlaq ba cewa kai abin da kawai kake kenan ai bai kore kan cewa shi mai rai bane bai kore kan cewar shi mutum bane saboda haka wannan shine abin da ce cewa al-qasrul idafi kasar ne amma ba mutlak ba to kaga kasrul idafi ba ba nafi ne mahabba ba nafi ne tsantsa ba mhm misalin nema yashmalul amra wan nahya eh, wadda a wal istifham wal arab wat tahdhir to duk wannan talab ne al'amr mm, kamar if'al wan nahyu la taf'al wad du'a a atina wal istifham ala ta'ati wal arab shine ala kamar na tahdid halla a wata tahdid kai al ard bambancin me bambancin al ard wa tahdid al tahdid shine da halla al ard kuma shi kuma da ala ala ala taf'al kaza na'am wattamanni <clears throat> da kuma attamanni guri <coughs> umarni kamar ka ce itini fa maka hmm. mhm. ya na kusiri ana kan fasiha ila sulaimana fa nastariha hmm. ya naku wannan naka ne ya mata tarhi eh, wani ya naƙatu sai ce ya naku siri anakan asairu anakan menene asairu anakan sauri ta rinka miƙa wuyanka mm, miƙa wuyanka mm, mm, kane siru anakan idza wajada fajwatan nafsa na'am fasihan alfasih wato mai yalwa kenan ta miƙa sosai ila sulaimana ya zuwa ga sulaiman ibn abdulmalik yake nufi ha, ya mu samu hutu ya tafi neman ya tafi maula <laughs> wato har zaburar abin da dagu da kito menene ina talab din anan siri siri fi'il amur. Eh, ina abin nan fa asababiya din wannan fadin ita ce ake ce mata asababiya ai kamar wato ai bi sababi sayriki nastariha hmm. na'am ah, nastariha ah, ah, menene irabin nastariha nasaba mansub bi an mudmara wujuban والنهي نحو hmm. korewa kuma hani kuma kamar ka ce la tadrib zaidan kaga nahyu kenan fayadribaka fa din ita ce fa ita ce aljawab ita ce jumlatul jawab ga shi nan an yi ma yadriba nasaba bi an mudmara wujuban mm. mm-hmm. daga ciki akwai faɗin Allah ta'ala fa ya hilla alaikum gababi wala taɓarau eh, kun ga annahayu fa ya hilla alaikum gababi ya hilla eh, bi an mudmara wujuban mhm. wadda'a misalin addu'a kuma shahidin addu'a kamar ka ce rabbi rabbin surni fala ukhda Allah ka taimake ni karna tabi na rasa mataimaki fala kaga yace fala ukhdal fadin a a tazo da a a fa ta shiga akan fi'lul mudari amma la waje ta shiga akai wannan la nafiya ce la ba ta wani aiki na'am wa minhu daga ciki akwai kaulin ashair adila an sanani sa'ina fi khairi sanan rabbi waffiqni ya ubangiji na kai mun muwafaqa fala a'dila an sanani sa'ina fi khairi sanan ya zamanto ban kauce ba daga tafari daga hanyoyin masu kokari a cikin mafi kyawun hanyoyi as-sa'ina fi khairi sanan ai karna kauce daga shahid kaga yayi addu'a yace rabbi waffiqni gashi nan fala a'dila yayi nasaba da a'dila yayi ma'an a'dila nasaba mhm. Wali istifham tambaya istifhami kuma shine kamar fa yukrimaka ka gani hal tukrimu kaga istifham fa yukrimaka shine jawabin zaka zaka girmama shi ya girmama ka mhm. Mhm. ومنه قوله تعالى ومنه قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا كذا شيني الاستفهام فيشفعوا شيني جوابين gashi nan aka اكا aka yi nasaba ya ka <laughs> to bijirar da bukata kuma ka ce Alatan ala inda na ka gani ba ka sauka a wajenmu ba fatusi ba ga shi nan fatusi ba na'am daga ciki akwai fadin ashair fatubsira qad ka fama ra'in kaman sami'a duk wannan shawahid din qatrun nadani yabna al-kirami ya kai dan manya ala tadnu baka zo kusa ba fatubsira ma qad haddathuka sai ka ga abin suka gaya maka fama ra'in kaman sami'a wanda ya gani ba kamar wanda aka gaya masa bane wanda ya ji hmm. ka gani fatubsira yace fatubsira na'am wa tahdhib shi kuma a kwaɗetarwa laula ta'tina fatuhaddithana wato ka zo mana sai ka zanta mana da zance mhm. wa minhu qawluhu ta'ala laula ila ajrin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin fa asaddaqa kaga yazo bayan laula laula harfu ta'dhib ne hmm. Hmm. Hmm. Mhm. wattamanni buri kuma ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fauzan azima ya laitani kuntu ma'ahum ita ce ita ce attamanni ne ina ma ina tare da su fa afuza laitani ma laitani malam fa atasaddaqu min to akwai wannan kenan ya fada a cikin nuskata eh haka ne ya kamata a ce haka tunda yana kawo misali na jumla sai kuma ya kawo shahidi laitani laitali ko ومعنى وقلنا قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ايه wannan shine shahidin kamar yadda muka faɗa na'am ومعنى يكون من محبا يكون abinda ake nufi cewa shi a talab din ya zama to mahab ya zama to tsagwaransa kada ya zamanto ana wato dalala a kansa da ismul fi'il ba daga fi'il al'amr ba wala bi lafazil khabar ko kuma a zo masa da lafazin labari tunda labari ai yana zuwa al'amr ko me misalin labari da khabar a me ahsan eh, al'amur da khabar wal walidatu yurdi'na auladahunna hmm. Wanda labari aka bayar amma hmm. <coughs> umarni ne na'am to shi wannan ba talab ne mahabba ko kuma ya zo da ismu fi'il kamar sa ah, na'am mhm. fa'in kana madlulan alayhi bi ahadi hadhayn al-madhkurayn idan ya zamanto an yi nuni gare shi da ɗayan waɗannan abubuwa da aka ambata wajaba rafu ma ba'da al-fa to wajibi ne a yi ma ba abin da ya zo bayan fara fa'a ba za a yi nasaba ba saboda babu an a lokacin ka maka ka ce fa fa'ahsinu ilaika ishuru fa'ahsinu ilaika <laughs> wa hasbuka alhadithu sayanamu nas eh, ka gani hasbuka shi ma haga fi'il amr ne eh, ismu ismu fi'il amr ne hmm. na'am a mu tsaya sai mu yi wawo a wadda take ita ma bi ma'ana mu samu yau mu yi mu yi bukari sosai ko mu kara wawo din ne me yi wawo din ba yawa eh, alan wasana Eh, na'am walwawu walwawu kalfa in tufid mafhuma ma kala takun jaldan wa tuzhiru jaza. yace walwawu kalfa ita wawu kamar fa take in tufid mafhuma ma in ta bayar da abin in ta bayar da abin da ake fahimta daga ma'a kala takun jaldan wa tuzhiru jaza, kar ka zamanto wato a ƙaƙƙarfa wato mai juriya karka zamanto a mai juriya wato hirar jaza kuma tare da haka kuma kana bayyana raki mm. Mm. ma'a wa ma'a zalika tubhiral jaza mm. yana nufi cewa daga wuraren da ake yi ma fi'ilul mubari nasaba ta hanyar boyewar an wujuban dole ta dole ba a dalfa a to duk wa'annan wuraren da ake yi ma fa wuraren da ake yi mafa a wato da ake yin da ake ɓoye an wujuban bayan fa kuma a yi mata nasaba dukkan waɗannan wuraren to bi an mudmara wujuban a wawu to ana yi ba'dal wawu idza qusida biha almusahaba. in aka nufi in ana nufin almusahaba tare shine ma'ana ma'a shi yasa yace wal kalfa wato su ma ita ma ba da wato nafin mahadin da kuma ba da talabin mahab hmm. daga ciki akwai faɗin Allah ta'ala wa ya'lama sabirin kaga aka ce wa ya'lama sabirin walamma wannan lamma wannan menene ya zo kafin waw a'a menene yasa ai ita wawu din an ce kamar fa ce ita kuma fa ana yi ne ba da nafiyin mahadin ko ba da tsalabin mahadin yauwa wannan nafi ne walamma walamma ya alamin lahu alhali Allah bai sani ba sani da zai bayyana wato abinda alhali Allah bai bayyana allazina jahadu minkum wa ya'lamu sabirin ai wa ma'a zalika ya'lamu sabirin hmm. bai zama haka ba wa ma dalika wa ya alama sabi wa ya alama eh, sabiri na ma dalika hmm. na'am yana daga cikin sa fadin sa فقلت دعي وأدعو وإن أن إن وأدعو ya أندى بصوت أن ينادي du'i wa ad'u wa inna anda lisautin sautin an yunadi ya da'iyani ya ce sai na ce udu'i ki kira wa adu'uwa tare da haka nima ne kiran ka gani udu'i kunga wannan fi'il amri ne ko talab kenan wa adu'uwa ga wawu din nan yazo sai ya samanto tana da ma'anar ma'a ki kira nima ne kira inna anda li sautin abin da ya fi ɗaukaka sauti an yi biya da iyani masu kira biyu ya zamanto sun yi kira <laughs> eh. <laughs> da kuma faɗinsa za hmm. fa'alta azimu abul aswadi du'ali ba hmm. la tanha an khuluqin kada ka hana ɗabi'a wata atiya mislahu tare da haka kuma kai ka rinka zai kema wannan kwatankwacinta eh arun alayka abin kunya ne a gare ka idza fa'alta in ka aikata hanka azimu kuma arun din mai girma hmm. na'am to an ga shahid din ko nan menene menene ya rigayi wawo nahi nahi eh la tanha an khuluqin na'am da kuma fadin sa alam aku jarakum wa yakuna hmm. wa bainakum al mawaddatu wal ikha'u alam aku jarakum alam aku jarakum ni ban kasance makwabcinku ba wa yakuna tare da haka kuma al mawaddatu wal ikha'u soyayya da yan uwantaka kuna bayani wa bainakum yana kasancewa tsakanina da ku kaga yace wa yakuna hmm. wannan menene wannan Eh? istifam istifam san eh, alam aku واحترز بقوله ان تفيد مفهوم ما ya togace da faɗinsa idan ita wawu ɗin ta ba da abin da ma'a take ake fahimta daga ma'a amma idan da zalika gabarin idan ta zamanto bata ba da wannan ma'ana ba Mm, ba ta ba da ma'anar ma'a ba bal abin da take nufi kawai a tashirik eh, wato gwamawa haɗawa tsakanin ma'anonin guda biyu tsakanin fi'ili da tsakanin fi'ili da fi'ili ko kuma kana so ka sanya abin da ya zo bayan waw din labari ne ga mubtada wanda aka shafe to a lokacin nan yin nasaba baya halatta saboda babu an mudmara don ba sababiya ba ce ita wannan wawu din ai ba ta ba da ma'anar ma'a na amfa ita ce sababiya mhm. na ba kamar fa'un take ba za ta yi aikin fa ba Wani ولهذا جاز فيها بعد الواو في قول فيما جاز فيما ولهذا جاز فيما بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن وتشرب اللبن ثلاثة أوجه Dan haka fuska uku ita ce ta halatta a cikin faɗin kala ta akuli samaka wata shirabun laban salatatu aujo na farko aljazmu ala tashriki bainal fi'laini ko dai kai masa jazma akan cewa ka hada abubuwan guda biyu wato karka hada biyun kai la ta'kuli samaka wa tashrabil laban ay wa la tashrabil laban kada kai duka biyu eh, la ta'kuli samaka wa tashrabil laban الثاني الرفع a yi rafa a bisa idmarin kai idmarin mubtada ka boye mubtada kamar kace la ta'kuli samaka wa tashrabu laban ai wa alhali kana shan laban na uku kuma shi wannan nasaba alal ma'ala ma'anan nahayi anil jam'i bainahuma akan ma'anar hani ka haɗa su tare la ta'kuli samaka wa tashrabal labana eh, eh karka hada su tare na farko duk biyun aka hana ka la ta'kuli samak wa tashrabil laban wa la tashrabil laban eh daban-daban ko da a lokaci daban-daban an hana ka dukkan guda biyun hmm. shi kuma na ƙarshe haɗawa eh, al-musahaba eh suna cewa wannan abin tsibbu ne mm, amma kuma eh gaskiya ne waɗansu suna yi ɗin a yana faru ya danganta da mutum aika abu ne na hasasiya mm, hasasiya ne ai hasasiya ne alaji ne alaji ne eh, eh mm. na'am ai kare kasance da gare ka kana cin kifi kuma kana shan kana shan madara sai kai ma wannan fi'ilin nasaba da an mudmara domin yi fa da wa, mun yi kuma ahwal an wujubul izmar da jawazul izmari wal izhar da kuma wujubul ibhar ko su ne ahwal ɗin da muka yi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك